Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin fa'idar shayar da yaro da nunan uwa daga bakin Dr. Rukwayawa Mako, ƙwararriya wajen kula da lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. A hira da wakilin sashen Hausa, Nasiru elhikaya ya yi da ita akan muhimmanci da alfanun shayar da yaro da nunan uwa. because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa yakan ga sakon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu ba ciki kuma an fa haihu sai kwakwalwa ita kuma a ah, an haihu to me nake jira ai sai sako ya dawo idan sakon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fa tsuke bakinki ki koma normal size ɗinki saboda abin da ke cikin kifa fa ya fita wannan abun yin haka ɗin yana taimakawa ƙwarai da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu abin da ake kira pph wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira kuma shi ne babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka ɗauki ciki da kuma bayan haihuwa wannan zubar jinin shi ne yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyo baya don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti talatin zuwa awa daya na bayan haihuwa ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi kuma jinin biki ba zai zama dogo ba ba zai zama ya dauki dogon lokaci ba kafin ya dauki saboda shayarwa sannan kuma shayarwa yana daga cikin abin da yake taimaka mu wasu mata wajen ba da tazara ma 'ya'yansu ba tare da sai sun sha wani magani ba wasu na ce daga cikin mata a fahimci ne da idan basira saboda wasu matan Allah ya hore masu a lokacin da suke shayarwa ba sa al'ada a kuma ba sa al'ada akwai abin da ake kira hormones wasu sanadarai na kwakwalwa waɗanda su sukan gaya ma kwakwalwa cewa ki mai da saƙo ga mahaifa cewa fa ana fa shayarwa kada wani ciki ya shiga don haka ko da ta sadu da mijinta yakan kadar yakan kadar sai ka gaba za ta ɗauki ciki ba sai dai ranar bayan ta yayi in ta yayi sai kwakwalwa kuma ta aika ta yi aiki da cewa an fa daina shan nonon nan don haka mahaifa ki shirya wani ciki zai zo so a haka allah ya shirya abubuwan shi wanda mutane ba sa fahimta ne ko kuma ba su sani ba saboda rashin sani shi dama yana nan komai sanin ka baka san wani abu ba so duk waɗannan abubuwan su ne muke ci gaba da faɗakar ma mata cewa amfanin shayar da nono amfanin shayar da nono ma uwa amfanin shayar da nono ga ɗan To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da wasiƙar malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can tafawa balewa. To. Ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna yi mata zafi sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye. Shi ne take son ta san shin me yake kawo haka. to yawanci in iska da abu ya shiga idan mutum kuma yana sa idan ya zama ja haka kuma yana yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi shi ke sa idon ya ja zur so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magun da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa kuma ya rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskan na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai iya kare idon shi ma eh, amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan yake ja din ko ma eh. menene da za a kokarin a bata magani ko eh domin a waɗansu ɓarayin cikin idon kin san ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa ɗan wuraren su dan kumbure ko kuma su zama jajazir haka da wanda jiwon likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske to eh To Allah ya sa a dace. Amin amin. To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele yusafari a can jihar Yobe. To. Ya ce <laughs> yana son ka mishi bayanin amfanin ƙwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai don ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. to yawan shansa ba ta haifar da wani illa <laughs> to paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ya rage tsananin zazzabi eh to amma kuma paracetamol ɗin yana da illa akwai in ka sha shi yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam to likita bari kafin ka zo ga <laughs> illar da zai yi din tunda ya ce idan mutum ya je asibiti Eh. Idan aka rubuta mishi magani sai an hada da paracetamol ɗin nan. To me yasa likitoci suke ah, tun da kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda da na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba. Eh abin da eh, mai yiwuwa yawancin mutane suka ji azikila suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon wuri-wuri na barayin jikinsu to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan. amma wanda kowane irin abu da wani in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitoci ke tsammani inda yawanci mutane ke zuwa asibiti kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa shi yasa ake hada da paracetamol eh amma bai tsammani kowane lokaci kaje asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba to likita kai bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana barna yana barna eh. a jikin mutum To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka ɗan yi mana bayani. To kamar in ka sha kamar nan yadda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram dubu hudu. To. Eh. wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha dubu hudu zuwa dubu hudu biyar a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha kaɗan ƙarshen shi da yawa eh kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki eh kamar ai mutum kamar tiyata ko na akan ba su wasu magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan dubu hudu din dubu hudu zuwa dubu biyar eh, milligram din eh ka yi bayani milligram dubu hudu ko dubu biyar eh kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi eh kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar a shi milligram ɗin ɗari uku zuwa ɗari biyar to a rana bai kamata ka sha fi takwas ba eh kwaya takwas kada ka sha musamman ka tsaya bakwai a rana kenan eh to in kana shan a ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantar ka, sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a je a siyo paracetamol eh bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan to likita tun da ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta eh. wasu sauran magungunan fa eh shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyamban ciki ko cikin kai so mu jini saboda haka bai kamata mu iya sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi shi kuma baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini to magunguna dai kowane magani yana da illa hajiya saboda in za ka sha magani eh. ka tabbatar ka sha yadda aka ce ka sha Yawwa. Domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba hajiya. To kuma idan kar ama aka baka magani ka baka gane ba kana sha sai kai maza maza ka koma gun likitanka. eh ko kuma wanda ya baka wanda ya baka wani magani inda ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka haka wani illa zai yi mini in na sha haka haka domin kowane magani haji yana da wani illa To kuma in mutum kamar yadda na ce idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi Allah ba shi likitan ma na iya cewa ya daina shan magani In dai kana shan magani ka gaina maka wani abu da baka saba gani ba yawanci ka yi hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je ka yi magana da likitan. domin bai kamata magunguna in dai ka so mashi kana ganin wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana ganin wani kana irin bayan gida daban ko kana ganin wani irin abu da daban da baka saba gani ba to yi sauri ka kira likita kuka je gansha. To Allah ya sawaike. Amin amin. Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Eh gaskiya ne hajiya. To Alhaji Mele ya sake wata tambaya. To. Ya ce menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Wai ya ga mutane suna kwaɗansa suna ci. Auduga? Eh. to hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya. A'a ba auduga ba ganyen auduga. Ganyen auduga? Eh. To hajiya ni dai wannan bayan yi ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya. To ka eh, mana bincike ka Ma bincike amma irin abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfani da aka ce amma ma bincike. To. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka ana za mu salama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.